بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى Islamic Recording Center offers explanation of Kitab al-Tawheed by Jafar Mahmoud Adam. Now you are with the ninth cases. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهلا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya gabatar muku يوتي شكراتي بكل كافي كتاب التوحيد من الأنقرة ومعنى منه الشيخ جعفر محمود أدم بكي جدا سروا بكراد اللهدي لا ينسلم نقربا زيا صلى عشاء أنا كراتي لقطة لارا أنجلا تجشيني أنا صلاتي عثمان بن عفان بكي أن يزور قدم كاية أتنغل كمي ما يشري من كسر مطرة كل بسرطة لنا كراتي أو يعني سمي وانا وردت عمي كراتي يتشي الزيو جواس الرجب أو هجرة أمد محمد صلى الله عليه وسلم يجب إيه فأيديه إلى زي مشاكتر وهيك سجا سجا زيو جواس الرجب قالوا أجي كرا بس إنت بكم ملادية نسأل الله سبحانه وتعالى يقام أنقاذ ومن تحسن البركة مستشفى الشيخ جعفر فليتفضل مشكورا مشكورا اللهم صل على من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين لا كان السلام عليكم ورحمه الله بركه المداتابيه اتكلم درس ممثلا ما يمنع بالله من البركه كتاب التوحيد لما da هذا ka ga gabin ما muke ciki makon da wata za ta gabu ma za babin da yake magana dangane da nassoci da suka zo dangane da hukuncin rufa da kuma hukuncin tama'in bayani ya gabata a can baya menene rufa menene tama'in ta haka ta fi kasar a mai ta a yanzu a inda muka tsaya a daidai inda mai littafi yake cewa ya tsira na sai ma'unahu ya shay'in يسمعونه يزعمون انه يحدد المراه الى زوجها والرجل الى امراته بقيت وروى أحمد الرويسع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويسع لعل الحياة ستفوز بك فأخبر الناس أن من أخذ لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجوع أو استنجى برجوع دابة أو عظم رجوع دابة أو استنجى برجوع دابة أو أبل فإن محمدا بريء منه لما حديث الإمام أحمد يروي كيسي أتكم بيكم أجنكا من كرأي حديث بجروي كيسي هذه هو من كون انسانه في قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى منذ ثبت جليس ياتي يا رويتعو يا رويتعو لعل الحياة ستطول بك من يرى رأيها ذات أي سرعي بكي حتى لو كان ينار جنب الدنيا ده فأخبر الناس فلا ترتام متاني ومن أدل لم تقامك أكيد في أن من أكل لحيته لن دون بيتبت جنونك أو تقلد وترا سورة ليس da nufin jawo amfani ko kare sani. aw canja bi rabi'i dabbatin ko yin iskin ja'i wato shi ne sarki da ake da hoge a wajen da hoge sai yin bi rabi'i dabbatin a ƙarƙashin dabba kamar ka tura kuma ko na makamancin haka aw azumin ko kuma yin da kashi a wajen da hoge sai ya sa kashi ya tantare da wannan da yayi duk wanda ya tsaye daga cikin waɗannan da guda nawa duk kenan ko farko ta ciye ne biyu wato ya rataya alwatar tsinkiya na uku kusanci al'usun zagirabe ibada na hudu abu duk wanda ya aikata kai daga cikin wannan ka bashi labari cewa fa inna muhammadan bari'un min annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta da barinka ba shi da to ya tunta gemu yake shi ce yana da ma'ana guda biyu larabawan jahiliya idan mutum ya fita ya dace sai ya ka ne kamar igiya ya su kamar igiya kawai da kamar ake fata ne yi ya su za su kuma ba ku biyu da ciki wadda suka ce a ba wannan bane ba suna abin da suke yin abin da yasa suke wa gonan su kudo wato suna so su ya san yi laifi ya yi da bidin da yawa a cikin gidan mu kake yanzu kamar gashin kan mata to wannan burgewa ne a wajen su kowane sai daga cikin kowanne ne dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya barranta da wanda ya aikata annabi wadansu malamin suka ce irin wannan ma kitan da suke waje mu su suna yi mai inga a yaki wato wannan kamar wani ramji ne da isara ko suke yawa a yi ta mutu ko a zuwa wa da wannan shi ne man aka da mai yata ma'ana wanda ya waje mai sauki ko kuma ya tarta ki kan tarbiyya da ɗaya daga cikin manufofin nan ko dan za a yaki saboda wannan al'adar mutanen jahiliya ce ko kuma dan yana kai gashin ka ɗin ta da dan na wannan wuri ne kadan su ne da da mata dan da annabi ya lalace wanda ya kama da mata ko mata da ya kama da maza dama. Ai ta kallaba wataran wannan ya gabata a baya cewa baka da aka yi amfani da shi har ya kasance kirshiyarsa ko zaren da ke jikinsa ya yi lauki ya ta da kusa to larabawa sukan yi amfani da wannan zaren to rataya a wurin dabba cewa yana maganin baki ko ta rataya a wurin jikin dan adam cewa yana maganin baki ko yana maganin bayi al'udur ta wannan kirka ne domin jingina amfani ne ga abin da ba da amfani mai amfani da wadin mai kyau da yadda ba su tafi ne Allah ta'ala shi ke karewa daga cuta shi ke kayan amfani dukkan dangin nuna daga gare shi kasu daga alaikum ya mahu zahiratan wa batina shi ya malalo mu'ila zahira da kuma ta batina ta gashi saboda haka ba mu jawo amfani ko ya kare cuta sai Allah ta'ala al-istinja shi ne sarki na hoji sarki na hoji asali aka yi shi da jinsi idan mutum na jin bayani bai samu ruwa ba ko da ruwa na wani gudana zai yi sai ɗauki hoji ya je ya ajiye don ya zan fitari sai ya kankare ne an gane ku to wannan ana yi da dutse ko da zobe ba a yi da wato ainihin kashin dabbobi haka kuma ba a yi da tsaki a wani hadisin daban ba wannan ba annabi sai ya ce ta ku tafi yin istinja'i ko ɗauki tsaki ko kashin dabbobi domin wannan ta'amu ikrami ku zuwa jini abinci ɗan uwanka ne cikin aljanna ake sai da abincin su kafin da duk kuka je fara ubangiji na sa ina muku wata kai ta abinci wani abincin kuma ta nuna a cikin kafin sun yi rufin abincin su kuma kashin dabbobi shi ne su kuma suke da dabbobi su kashin dabbobin mu ba ka da albatun ikin da yi su ba don karka lajasta musu abincin su ina ta ta fahimta wato kaga wannan ya nuna ko aljanu kenan duk da cewa ido baya da rikici kuma ya nuna suna ci suna ta kuma ba haka aljanu suna mutuwa kamar da muke mutuwa ba kamar da kuke aljan baya mutuwa ba kullu nafsin za'iqatul maut har sun sun da ciki a hadisin bukhari annabi yake wal jinni wal ins yamutuna da mutum da aljanna suna mutuwa eh ba a bai kamata a ce za a da sunna ko kiran kai talatin shi ya yi sun yi duk ne بن جبير قال hadisin da ya gabata imamun nasa'i ne ya rawaito shi bayan an ana imamun nasa'i ma ya rawaito shi da kana zo inganta shi dan ya inganta shi a cikin ahwal jami'u sabir irin hadisi na dubu bakwai da ɗari bakwai da tamanin da bakwai wa an kai ibn jubair kala an karɓo magana daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair tabi'i ne cikin tabi'i almajirin abdullahi dan abbas ne وعيد من جلوية من قطع تميمة إنسان كان كعبد كعدل ركبة وانده دلايا جسون ونسيجي انسو تشيكيكا سن ربا كده فيكا كان كعبد كعدل ركبة تمرى انت بمتيني رواه الوكية وانا حديثي خلقية من يرويكي ko wannan na wannan hadisi ko wannan riwaya aka da ko ta hadisi ne ya faɗa duk da bai danganta shi da annabi ba sai a ce yana cikin hadisi marfu'i tunda akwai lokacin da maganar sahabi za ta zanto daidai da yadda annabi ya dauke ta a matsayin tamkar hadisi marfu'i ma'ana hadisin da annabi ya farka da bakin duk da sahabi bai bayyana sunan annabi ba wannan a cikin waɗansu halaye ne sanannu a annabi sallallahu alaihi daga cikin irin halayen idan sahabi ya faɗa abin da hankali da hankali da za a yi a rayuwar da dole sunan su karara ijtihadi ko iskin daɗi da zai iya talako maka wannan hukuncin sai nasu da bakin annabi da ɗan sahabi ya faɗi wannan ko da yake annabi yake ba ana ɗaukar shi a matsayin annabi ne yanzu kamar irin wannan a ce wanda ya yi kaza hukuncin sa kamar ya yi kaza an san wannan da yake yadi da a gani dole sai da nasu hadisin annabi karara wannan in da sahabi ne ya faɗa to ya zama hadisi marfu'i sai dai kuma kai rabi'i ne ya faɗa saboda haka wannan ana kirga shi a matsayin hadisi mursal hadisi mursal kuma na cikin hadisi bai amma wanda ya tsince laya din ya jotar don ya yi tagayyurin munkar wanda zai dace da lada da annabi ya ce mara aminkum munkaran wani yugayyiru biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi amma kun za mu ce yana da ladan wanda ya dantar da baya sai mu ce a a hadisin da aka ce ya ce haka hadisi ne da ni amma kun da zai ta dole mun karban yana da lada ko da bai ko ladan wanda ya dantar da baya ba wannan dole kafin fatan kun min da kyau wato dai idan mutum ya samu damar da idan ya ga lawa jikin wani zai iya tsinka ta ba tare da an tashi ga na tsoda. an ko da wani lokaci fikihun ta gayyuri munkar shi ne ka lura cewa in ka da wannan munkar din wani munkar din da yake jiri na da zai karya. a wannan sai ka yi ta gayyuri munkar amma matukar wajen kawar da munkar din munkar din da yake mun girma zai faru ko ta yawa sai ka da wannan yake da faruwa saboda haka akwai suka al'amur bin ma'ruf wa nahy anil munkar saboda haka in mutum ya ta da wurin munkar wajen kunce wa mutum lafiya ko kunce masa tabbu ko wata kamara wanda ya rataya irin wanda duk bayanin ya gabata cewa yan hakan kurta ne idan ka haka kana da lada duk da cewa da za mu ce ladan ka dole ku da bayan da yan da baya da saboda hadisi domin haka da yake ne ya lafiya هو ده بدع القرآن كيف القرآن ده أيضا القرآن ما نور جانب باني كوا الراد راد هم مجانا نفس رنجا لما جانا فيه اللي بدع لك ده نجد في الليل غراك نفر كو كتب كو وسيلة جوا غراك وده بس القرآن ده ينجي حالة صلاة القرآن ضد عندي حالة تلقين وهي كده هو ده بدنا وانت هادي amma za ka buɗe ko da wajen lafiya wanda ba ta alƙur'ani ba idan ka samu wanda ya lafiya alƙur'ani tsantsa wanda aya ce ko ya rubuta da alqur'ani wala ya rubuta ta samu mutum daya to kafin ka same shi kuma sai ka saki kirga wajen mutum tara ko goma wanda kuma su wanda ya hatu ma annabi yusuf wanda ya hatu ma annabi sulaiman wanda ya yi shakatau wanda ya yi bari uwa uba wanda ya yi ma iya mahiya gangan biki wanda duk wanda ya kirka ne da ta ta saya da wanda ya yi bari wanda ya yi mulani duk wannan kuma kirka ne duk abin da zai bayu zuwa ga fadawa cikin haram zai a kana haramta shi an gane ku wannan ka'ida ce sananniya ka'idoji a cikin usulun suke da ka'idoji ta tsohiya abin da yake bayuwa zuwa ga aikata haram to shi na sai a ce ya zama haram suna buga misali kamar an kawo maka abinci kwano biyu a sun kwano biyu sai daga cikin da minti aka yi sai daga cikin rago ne aka yanka da man ke da aka yi amma kuma wanda ya kawo ya manta shi dai an faɗa masa daga kan sai bai tambaya za ka nuna masa kowanne yana tsarki ko mutu kuma halal ba ta iya rarrabewa wanne ne mutu wanne ne halal yanzu mai tantan mutu wajibi na kanta da an haramta maka wannan wajibin ba ya iya yiwa ta iya aiwatar da shi a yanzu in ka ne kanta har halal din da ke ciki ya za ta fuskanta ya mutunci duka biyan amma lalle in ka aikata ɗauka har na ɗauka su ne ina tsammanin zai iya zama loka. ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب duk abin da baya yiwa kamar haramun sai in ka bar shi to barin shi yamma abin ya zama wajibi sai halal ne ai mulki ne mulki ne ya zama wajibi amma ba ya iya yiwa ka ka darrantar da kanka cewa lallai ka ne san cewa nan harama ko wanda yake mulki su ka ne san kirki ne da yanzu ne san tarbiyyar kuka da da ya zama wajibi gare ka haka kuma sai ne ka je neman aure guda ka ka sami yan mata guda biyu amma a cikin akwai wanda aka tayar da kai tare da ita uwa ɗaya ta tayar da su mace ɗaya ta tayar da su sai dai tarihi ya manta ya kai shi aka tayar da ku sai ba a tayar da ku tare ba an tayar da ku har in an samu wanda yake lallai an tayar da ku tare yanzu a ran ne kuka ya tare ta dan kana nan a matsayin kamar ba shi dai shi wannan ko wannan dole ka haɗu da mutum duka domin mutum ka'ida la la yakunnu tarkul muharram illa bi tarkihi ka tarkuhu wajib to yanzu ba inda za a tare da mutane da lawo da layu irin na shirka din nan sai an kawo da su da hatta alqur'ani ka to kafi amma ko da ayar ta alqur'ani da mutum ne wannan to kirkai a ga nan da kan da mu amma annabi ya yi umumi kuman ka Allah ka tamimatan da kada asraka kuke wanda duk ya rata laya ya ce tamimatan wanda yake mutira mai tuciya ke sarki ka'ida kuwa wannan sarki tuciya ke sarki tufi bil amam lafazin mutura mai tamimatan ya zo a jerin zanen salafi man tartiya kenan wanda wannan ya shafi imam da ta qur'ani da yadda ta qur'ani da kowace man ta Allah ka tamimatan ta kada aikrata sai da kawai mutum in muna so mu sassauta hukunci ko mu bi ka'idodin ilimi man ta Allah ka tamimatan min jarin qur'ani kada asarka sirkan akbar man ta Allah ka tamimatan min qur'ani kada asarka sirkan akbar Thank you. yana da yanzu domin wanda ya gusa ka zai ya ta furta wanda ya gusa wanda ya karama ka ya yi zunubi tun da ya sa malamai ke cewa rafe ta alkur'ani din ita da ta kai da shirka ba ko da an hukunta ta cewa shirka ce karama ce da ta tawar ta haddaya mutane ne masu jan cikin wani mai zan kaya ta ce ka zuwa da shirka kun fahimta da ko ya lahu an ibrahim ya hakuri ta yanzu kaɗan tun da mun yi zan gudu ya ya lahu an ibrahim haka da na mulki ibn jarra ya rawaito magana an ibrahim haka kawai yake ibrahim ne yake shi ne ibrahim ibn yazid an-nasa'i al-kufi ana masa al-kunya abu imran sukatun min kibar fuqaha yana cikin manyan manyan malaman fiqh da na hadisi ya mutu a shekara ta saba'in da shida bayan hijira wato yana cikin tabi'ai في إبراهيم النخعي قال يتي كانوا يكرهون الشمائل كلها من القرآن وغير القرآن ما لم يكن لك تتكتعد جهيزة كيل كل خطيب رفعت جهوزة قول كل خطيبي وفي الدكتورين هي بيان من ذي أرجع يوتي لجنة إبراهيم المسائية كانوا يكرهون إن كسن سيكون السن السماء كلها لا يوجد هذا ينسو من القرآن ومن غير القرآن وأن بأسوا بالقرآن بيان بعد القرآن ذا بسنا الكنسو سيكون يوم أن يكون الكنسو ده ai ta ga mu da ne ko kuma ne magana guda biyu ta kaje ta ta ya din ba zayya waɗanda suke abin nan su ne ɗaliban Abdullahi ɗan Mas'ud Sai Ibrahim maka idan lokacin da yake sun yi kaza, sun yi da kaza, duk yadda da kaza ba, muna nufin almajiran Abdullahi ɗan Mas'ud. Ba wai ba nufin kaza ya da daya. a'a ɗaliban da suka yi karatu a makarantar Abdullahi dan Mas'ud kuma sun samu fatawa daga Abdullahi dan Mas'ud cewa gaba ɗaya da ba ta rawa da kowace iri wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka rinjayar da maganar su kan maganar su Aisha da shi Abdullahi dan Mas'ud na cikin suka hawa sahaba wato Ibrahim bin Masayyuti duka suna kin layu na alqur'ani da wanda ba na alqur'ani ba ma. Yihi masa'il wannan babu a cikin sa akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirin ruqa wa sama'i a cikin wannan babu zan fahimci aksaran kalmar ruqa da kuma a samai wannan darasin da yake da yake da yamin magana ce as-saniyatu mas'ala ta biyu tafsirin siwala da ta in takara da yawa wawun kasa da yawa lamun kasa kiwala su ne kurkun ta daidai mun fahimci tafsirin kiwala wanda muka tsaye nau'i ne na sihiri da mace za ta idan miji ta ɗauki hankalin su zuwa gare ta sai kuma miji ne don ya ɗauki hankalin mace zuwa gare yana daga cikin shan wannan tsafin da kuma abin da waɗansu mazan suke in sun nemi aure an kafa su sai cewa mutu sun yi da wata rana da namiji ba wata su wata ce riba wata za a yi mutu ya saduwa da ita wata su wata ce yi da lokaci tana cikin jini wata su wata ce yi da mijin ya shiga ɗaki ji tana ɗoyi dukkan karka duk wannan tsoron sun yi da suke yi da aljanu a yanzu mutane sun suka duniya da wurin wannan tsoron mata nawa aure haka nan sai mutum ya fita daga ya fita lamu ya zai tsara daga matarsa yana dawo ya gida ya tsare ta ita ma ta tsaka ne magana ɗan kaɗan zai ce gargalin bala'i a rinka duk muka tafi na biyu duk ne الثالثة مسألة أخرى أن هذه الثلاثة كلها من الكلف أنا ظن guda uku الرقاء da التمائم da kuma الولاء dukkan su yana kirki suna daga cikin kirka ni dole su suna in ba wani sai na abin da yake ne dukkan bukatun da ba ta alqur'ani ba الرابعة مسألة تقول أن الرقية كلام الحق من العين والأمة ليس من ذلك. مسألة تقول ذكر الرقية توفي شكرا قال بكل من أبناء القرآن كلام الحق عند أن يجد مجالة تدفيا ومن لفظ القرآن في حديث إلا تدفي إذا أن يوم الرقية تجزم العين لن تبود كم بكى والحمة ودن تبود بزي sakamakon cizon wani abu mai dahi laisa min zalika wannan baya cikin shirka wannan baya cikin shirka shirka ta alqur'ani ko ta ingantaccen hadisi idan an yi wannan baya cikin shirka الخامسة مسألة تبير أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هو من ذلك أم لا؟ مسألة تبين لك من تأكيد لا يرد أكل أنت القرآن ما لم يكن تأكيد هل هي من ذلك إن إتنا تركة أم لا تركوا ذا تركة وجداء فولان وقد نجد كتا كريم جاء الثابت في مسألة كتا أن تعليق الأوتار على الدواب عن العلم من ذلك ورافع الأوتار رسوة على الدواب أبي تابعين الجدة رافع ولا أبي sawa'un baya aka rataya ko wasu tsinkiya aka rataya ya zan a kare wannan dagar daga bakin mutane ko don a kare su daga karkara ya sace ta su dukkan wannan mun zalika kuma yana da bayin shirka yin haka hatta da aka mas'ala ta bakwai alwa'idu tajidu ala man allaka watara wato tsananin wa'idu da aka yi a kan wanda ya rataye tsinkiya da su daga cikin da ya ratayawa dabba ma ya ratayawa ya sa muku sai wannan ratuwar ai a zuci ne idan kai da amfanin abin ko da baka dingina a jikinka da ko da baka rafiya a jikinka da baka rafiya ko da guda da har yanzu kana shiga kanta in zuciya na cewa wannan abin da amfani والثامنة مسألة فتكت أن ثواب من قطع تميمة من إنسان قال لم لا دابي تتبتع عند عند ينتي لا يعد التاسعة مسألة ذكر أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ما دام إبراهيم الناس يجيك كانوا يكرهون السمائم كلها وأن المجمع تاسع لا يخالف ما تقدم ما يكون ترى بعدين بوجبات من الاختلاف مثل وضع على بيت موسى كانوا يأتون في سبب سبوة دمو لأن مراده هو دمو أدن بيت موسى لمجمع الساق أبو عبد الله بن من مسعود yana nufin sahabban abdullahi da masu ɗalibanta duk sun yi ittifaki cewa za a rataye laya kowace iri ko ta alƙur'ani ko daga ta alƙur'ani ba wannan shi ne babin da mutaki ma za a shirya kawar sana'i babu na gaba babu man tabarraka bi kazarin aw hajarin wa nahayuhuma babu man tabarraka bi kazarin أو حجر ونهيهما wannan babu yana magana kan hukuncin wanda ya nemi albarka ya nemi tabarruki da shajarin a wata bishiya au hajarin ko wani dutse wa nahawuhuma ko makamantin su ma'ana ya nemi tabarrukin kasar kadarin wani waliyi mai hukuncin wanda ya wannan ko mazaunin wani waliyu ko sauran da wani shehu ke ba da karatu da ka nemi ta barrufe wajen menene hukunci wannan duk suna cikin sauka ya kawo sarki bai kawo jawabi sarki ba amma jawabi sarki shi ne sahuwa musulun abin da yake nufi duk wanda ya ne ya yi sauka a nan da ya kamata mu yi mukaddila kaɗan menene tabarruki a tabarruki ko da zuni na larabci an tuwo su ne daga albarakatu albarakatu ko aljirkatu aljirkatu rarrafe yana nuna tattarewar abu wuri guda ga yawa ga kiya tarin wuri guda da haka wurin da ruwa ya taru da yawa ko su masa aljirkatu yana da sifa guda biyu taruwar abin da kuma yana da yawa ba ya kai kowa kenan ba ya bada maza za ka gudu da yana amfana da shi kuma da wanda yake tafiya ba ka duk lokacin da aka kai abu mai albarka ne ana nufin yana da alkhairai masu tarin yawa ina ba ta an fahimta idan aka ce tabarru ya zanto neman albarka neman alkhairi wannan neman alkhairin ai bata neman alkhairi sai a inda da babu shi ba a neman ba a a ba a neman mano sai a riga sai a riga da haka albarka sai an tabbatar akwai ta aure sannan a zai ne a neme ta wannan makaddima ce mun ta farko makaddima ta biyu duka albarka da wurin Allah take ba a jinjina kowa ita sai Allah ba ta lafazin albarka yana ne a cikin alkur'ani har 34 lafazin albarka da abin da ya kagu daga lafazin sannan ya zo da siga ɗaya guda takwas baraka a yanzu kenan ba da zurika ba yi kenan ba barakat barakatuhu ba yi kenan ba mubarakun mu mai kenan ba ta da masarar ta cikin guda ɗaya بارك ابن جن تعالى في طلع انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اخواتها في اربعه ايام سواء وسائل باركنا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام شمل المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من ايات الله انه هو السميع البصير. ديرك فلما جاء نودي ان ديرك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. بركات ولو ان اهل القرآن امنوا واتقوا لفتانا عليهم بركات من السماء والارض ولو كنت كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بركاته قالوا أتعجبون من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد مبارك كتاب انزل الله اليك مبارك يدبر اياته وهذا ذكر مبارك انزل الله هل انتم لا منكرون وهذا ذكر مبارك فاتبعوه ادخلوا مباركة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية من عند الله مباركة طيبة كيف باركة؟ أنا بريد في ذلك أنا علي أنا أنا علي أنت مباركة لا يوجد فرع إنت أي أولى لفرع سورة تركوا في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين يريد النبي سورة المؤمنين ولقد خلقنا الانسان من سلاله منطقه ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسرنا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين na uku da na hudu da na biyar duk a cikin hukun farka يكون العالم من النجرة تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا من منيرا من نسبة أتسوي سورة غافر فإذن سبحانه فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو يدعو خلق الله به الحمد لله رب العالمين من بكر وقال كان سورة الزخرف من ما لو متى تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام ودي متى متى تكون تبارك الذي ذو الملك haka waɗannan wurare suke tabaraka to duk inda tabaraka yake ko baraka ko baraka na ba a duba kowa jike Allah ibn kayyim a cikin littafin daba'irul tawabi yake a kallama mutum ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yake na uku ne kowa mutum addu'a da su farko assalam na biyu rahama na uku baraka yace an ga an bar wadannan a baya don sune kafin bayan tafiya shi wannan na farkon ana iya jingina ma Allah shi ana iya jingina a wanda ba Allah ba kace salamun min zaidin ila talib أنا لا تكتب رحمة من زيد إلى ثاني بركة من زيد إلى ثاني لا بدون بعض kun fahimta da kyau duk inda ka gara hama ko baraka ana jujjunawa da Allah ya jujjuna wannan to kenan shi ne wanda yake bayar da albarka haka da ta uku kenan albarkar ko Allah ya rarraba ta ya ba ya ba da albarka ga wurare ya ba da albarka da lokuta ya ba da albarka da waɗansu mutane ya ba da albarka da waɗansu halittu ya ba da albarka da waɗansu halaye ya ba da albarka har ta a cikin hada-hadar mutum da gobe albarka ta wuri ta wuri da ya fi yaran nan guda na zubi da aka ta allabi daraka na haula مكة إن أول بيت وضع للناس الذي وجدت تجارة فهدى للعالمين مدينة مثل النبي duk wani wuri a yankin kasa da an bai zai kamar yaran guda wata albarka duk wuri sun dai ne na albarka ba an bai zai kamar yaran guda ubangiji ba da albarka ga lokuta kuma ba da albarka ga lokacin kadari lokaci ne yana. الوضع ده بعد البكى بدون ترتيب ليه لان ده كله مبارك مبارك ليه ليه تسيني الوضع بعد البكى بدون ترتيب بالهجة ليه تسيني رانا ارجع ليه تسيني سنانا بس الله يصل لنا البركة البركة الأولى ليه كمان ده كده البركة ليه ليه تسع ya ba da albarka ga waɗansu ababai da muke iya gani daga cikin halittu kamar ruwan zanzan ruwa ne mai albarka ya bayar da hatta ga waɗansu ma'amaloli namu annabi ta albayya abu bil qiyam ma lam yatakarrafa fa in sadaka wa bayyana jurika lahuma fi al-ibla annabi ta ce ma kike sai guda biyu ne ko da mai sayarwa kuma riga zaɓi na su zarfi da abin da kuke hada hadar su ko a fata mai sayi da fata ko mai sayarwa a fata ba malamin ta karraka da sarɗin da ke dace da buga sai ce ta in sadaka ya bayyana in sun yi gaskiya ko ya kudurta gaskiya cikin yadda kasuwanci wasa bai san da ɗan sa ba sai masa maji'in kuma suka bayyana shi ya bayanin hakikanin farashi kuma ya bayanin hakikanin haja in tana da aiki ma ya faɗa in duk suka ɗin sufofin na guda biyu buri ka lahu na fi bai ba ya san wanka albarka a a wannan su abin da za a ta albarka a ciki shi wannan hajar da yake ya rubu yana amfani da ita kawai da ma da yake ne zai zai da shi da hajar da ya zo da gaskiya kuma kuma abin da ya sayar da hajar da shi sai ya masa ya masa bukatu da yawa na rayuwa ba kuma da ya kare ba kawai da an sa masa albarka ya an masa albarka a haja ya an masa albarka a ne a kuma. هي كتنك يديرك له ما في بيتك أما وإن كذب وختم لم يحب بركة بيئهما إن تكون كلية تكون في مالئه أي أتفوض البركة الكافرة هذا البركة يعلم من تلالة فيما تقوم بسماكي من تلالة وفاك البيت المسابقين وانا أدنوا بقاء يسار بس أتكوى هو يجب أن يكون البركة duk wannan ya yawa amfani wannan shine dan mu gane duk inda albarka take waye kaka dan Allah ta'ala kuma sai in muna da nassin da yana an sa albarka a wajen sannan ne sannan ya da kai ta to kuma idan an ce a kai ta an tabbatar mana sai mu neme ta ta hanyar da shari'a ta yadda mu nema ta ba ta hanyar da mun muke so ba yanzu idan da albarka a waje haka kai sai muka ga muka ce a albarka a wajen ba ni sai na kada kada muku yi to kuma da aka nuna ba za a samu ba ku da a wahala ba ka ga ba a jinjina wala albarka ko in nasu ne jinjina maka kuma sai an ga hanyar da shari'a ta ce a nuna albarka ina da kun fahimta ne to saboda haka a cikin ɗan adam kuwa mafiya albarka da ba su ne annabawa dukkan su suna da albarka kuma dukkan su an yi tabarruki ne an nuna albarka lokacin rayuwar annabi sahabbai sun yi albarka sun yi tabarruki ne sun yi tabarruki da mazinin da zai kyautar sun yi tabarruki da gumi da ke cefowa daga jikinka sun yi tabarruki da gashin kansa da za a haske ragowar ruwan alwalanka duk da abin sun yi tabarruki rigar da zai sa ya kaɗe ka sun yi tabarruki da ita don sai albarkar ta wannan tabbatacciya ce sun yi mafiya albarkar masu albarka cikin waɗanda aka ba albarka ba wanda ke da yawan albarka a cikin da ke sallallahu alaihi wa sallam ba a da kan kun tare da dai da misali kai da da to saboda haka kaga wannan albarka ta ta tabbata to amma mutumai gaba ɗaya umuman mazan su da matan su suna suna da albarka amma tantance albarkar zuwa ga wani ko wanki shi yake bukatar dalili kamar ka ce musulmai gaba sai hukuncin su su ɗan aljanna ne amma tabbatar da aljanna ga wani ɗaya ka ce wani ɗan aljanna ne ba ka da tabbata ko an saka da hukuncin musulmai in an fi sa'a hukuncin ka ya zama da gari da ya shiga hukuncin ka ya zama da gari da ya shiga ne kuma zama haka da mutu da su ba akwai bambanci tsakanin faɗin hukunci gaba ɗaya da kuma ce ɗan tuku ga wani guda ɗaya su ce ɗan tuku guda ɗaya yana neman nasi ko da mutu muna neman musu ko da mu amma in ka bayar gaba ɗaya cikin taro musulmai gaba ɗaya mummune masu albarka ne salihan bayi gaba ɗaya su masu albarka ne shi kenan ya riga ta wuce amma wani mai albarka ne ya taɓa masa ballantana kadarinka ballantana sauransa da ya bada karatu ya yi kuma sanar albarka da wani su ka dogara abin da za ta ce ai ya karantar da ahalari a wajen ya karantar da isma'i ya karantar da eh, arba'in hadis sun ma yayi wannan din ya karantar da riyadu salihina su ka fito ban da shi ko da yana ne kuma ya karantar da wannan ne za ka tabbatar da albarka a kan da sai anan ko rayu na wani waɗanda ka sani da yadda wanda baka sani da aka yi karantar da waɗannan da ka sani duk abin da ya karanta ko ya karantar har kafin mu karanta karantar da siyasi ake kafin mu karanta wadan su hulga ki dan ne ka tabbatar da dalalar ka shi kada da ka tabbatar da wadan suka riga ki ba da ka tabbatar da sauran da suke zamanin ka ba ka rufe kofar kuma dan dai da wanda ya bayan ka da dole ka sani a nan ne yake wannan mukaddama yake za ta samu kanku babu na gaba saboda haka da bayan da za mu da albarka to da ni sai mu nake ya tabbatar da zaka albarka a wuri wannan ba ma neman albarka sai ta hanyar da shari'a ta fara a nuna albarka ba ka yin kiyasan annabi kiyasan waliyi akan annabi wani zai yi maka to ya tabbata a hadisi bukari muslim da sauran littafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi tabarruki da tabarruki da yake to kenan waliyai sun da tabarruki da majalarsu da kada yi ba an yi tabarruki da wajen ruwan Allah annabi to kenan wani zuwa su kuku da kiwo ta ta da ta a wannan gaban ta su ta bagi da ba ta malaka ya ji mata suna da albarka yanzu ba ganin da shi da annabi ne akwai wani mutum da garin da da annabi ya ya to wani kamar ka ya san asali ne da ya samu irin da kanka tun da Allah ya yi ta duka wanda yake kana da sallallahu alaihi in kai makarantar kan annabi ba to kun ta kusan kafirci باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى الآيات وفي هنا تلك كانت تتعلم آيين كيف كنت ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى يذكرك اذا حكمة جديدة ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى من الايات دعاء منكم من فوق اعطيت وما هكذا فتحت الهدى وقول الله هو قول الله بفضل الله تعالى افرايتم الناس والعزى قدام الابار اللاتا قدام الابار الاذى ومناتة الثالثة الاخرى قدام الابار المناتة الثالثة الاخرى تقفل قير نفذ اللات قراءة دينية تنفع قل افرأيتم اللاتة انت كنا الجزيل قل افرأيتم اللاتة قل افرأيتم اللاتة قل افرأيتم اللاتة shari'a ce tabbatacciya ne kaza kira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam duka dai ma'anar su daya allata malamai sun yi saɓani daga ina aka samo wannan sunan su suka ce asalin allah ko kafarai sun tsago su ne daga allahu wato sun suka ce Allahu lafazi ne mudakkar to sai su fita gunkin su sunan tanafi Allahu mu'annas wannan magana farko kenan magana ta biyu suka ce Allah sunan wani mutum ne a jahiliya kana yadukku tawqa bil ma'i hidimar da yake yin shi ne lokacin aikin hajji da mutanen jahiliya suke yi so zai samo garin alkama ya zo ya shirya wani abin sha da laraba suke mai kama da kudin sarki ko mai kama da koko yana damawa yana bayarwa sadaka da mahajjanta da maziyarta ɗakin ka'aba da wanda suke zuwa ziyartar ka sun shi ba su wannan aikin da ke na abin shekara sunan salat saboda wannan abin da yake na ya lutu tsawika ya yana ya salutu tsawika bil والطريق هو دقيق العنتك في أي سلسلة من دي sunan sala to da ya nufi suka rinka bauta maka bayan ya ita suka yi mutum mutumi da sunan sa sai ya zai an samu gunkin da suna ne Allah wannan maganan suka ce abin da bukari ya rubuta daga Abdullahi dan Adda ya ce za ka sai an ku sai Allah na da kowane gari dukkan ka daban wal uzza al uzza wasu malaman suka ce wato kamar sun yi ta aminci ne na al'azim العزيز لفظ مذكر العزة تقدر تقول مؤنث amma riwaya ta tabbata cewa al'uzza din nan akwai riwaya ta imamun musafi a cikin sunan kubra ɗinsa riwaya tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura Khalid bin Walid bayan buɗe maka yace je kauyen nan da ke tsakanin garin Makka da Ta'if wani gari da ake kira Nakla akwai wani gunki al'uzza da zai yi shi daidai sai ga kamar wani gida da aka da katako ko wani ɗaki na katako an tsira shi akan kan na gariya guda uku haka kamar burhu an tsira shi a kai da yi ya fasta da wanda ya kasan magariyar ya rusa wannan ɗakin sun yi tafiyar ta wato ya gama da gudu ya dawo a lokacin da sun yi da abin da yake har yanzu ba gana da wuzza ba wuzza tana nan ya dawo ya sake kawo hali a cikin rundunar sa ta abin nan ba su zai sa wannan wuzza su suka gudu cikin duwatsu ya je da ya tarka wannan ɗakin ko ya kasa wannan ɗakin ko ya ga wata mace tsara ta abin nan din gashin kanta ta har duka gashin kanta ta ta zama nan tana watsawa a ta ke saboda haka ya kake ta ya kona ta ta kawo wajen a koma annabi ke lalle a tantar uzza yanzu ka zama da uzzaka a ce ka zai suke bauta ba tsirara manat lafazin manat waɗansu suka ce kamar mu'annas ne na almannan waɗansu kuma suka ce ko kan lata wato maganar lata cewa dai sunan wani mutum ne wanda yake ce da musulmi a lokacin jahiliya da ya mutu sai ake bauta masa saboda me dan neman albarka shi ne dangantakar kawo ayar a wannan babu uzza wata mace ce ga sanan gurin ita ma suna bauta mata don neman albarka mana dan gunki ne suna bauta mata don neman albarka don neman tadarruci ba abinda Allah bai ce yana da albarka din ba Allah bai ce yana da albarka din ba sun giro albarka suka ba a fara'aikum lata wal uzza قدام الابار اللات دا قدامنا ومناة الثالثة الاخرى دا مناة كأكل ku bani labarin su shi suna da ikon cutarwa ko amfanarwa suna da ikon yaye cuta ko suna da ikon kawo lafiya wannan ko daga cikin wannan shi ne abin da wannan alamar tambayar ke nuna wa ba su da ikon komai sallati alakum zakaru wa lahu unsa yanzu ko kun zaɓi ƴaƴa maza ku jingina ma kanku wa lahu al-unsa ku jingina ma ubangiji ƴaƴa mata kuma an faɗi su kuma ta aka sake faɗin ilhadin sun su kafiran maka suna intikarin ubangiji yana da ƴaƴa malaiku yayansa ne ya haka kuma malaiku din ƴan mata ne su kuma a jahiliyyar su ba sa san ɗa mace da za ku tira a duhun bilgunsa dan da wajen yi da suwar kuma rokaji dan an masa bishara ma dan ta ji kama ce ta cikin ke yi amma dun mamaki ko kuma sai jingina ubangijin sa abin da baya so insha Allah ya mutu tambaya alakumul zakaru wa lahu al-unsa yanzu abin da kuke so sai ku zaba kan wanda ba ka so kuma ku jingina ma ubangiji lalle kun mu'amalanci ubangiji mummunan mu'amala ke in har kuka jingina mata abin da ku ba ku so ko kuma kuka ɗauki jingina kan ku abin da kuke so alakum zakaru lahu al-unsa tilka idan hikmatun biza tilka lalle wancan rabo da kuka yi idan inda abin haka yake kamar yadda kuka faɗa kuma tun biza ya zama rabo na zalunci in ma da haka ne kana ba haka bane ba عندي يا بكر سمعت إلى مصر لا تكره صاحبة ولا ولدا سبحانه أن يكون له ولد له ما دون سماوات وما في الأرض شاف الحسن الكبار سبحانه وتعالى في في إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان كيف هي؟ سبحان الله كما كما يبني با إلا أسماء wato sunaye sammai su muha wanda ku kuka jikiro su an su mu'aba ku kun da iyayen ku kuka jikiro sunayen ku kuka jikiro fawa kuka ba su kuka yi itikadin suna cutarwa ko amfani kuka yi itikadin suna tarbarka kuma kuka zo kuna neman albarka kuma da iyayen ku ne ubangiji bai ce ba sammai su muha an su mu ku ba an zala Allah bi hannun su ku ubangiji bai saukar da wata hujja game da su ba yattabi'una illa dhanna wa ma ta hawan anfu su kafirai ba abin da suke bi sun lazzanna su kyauta ta zato da iyayensu cewa su da ba yanzu yanzu da abubuwa za a ce wani yayi yanzu ka kana wani kenan da kyauta ba yanzu ka kanka wani da aka ce ya kaza da kyauta ba sun so da iyaye da kakanni shi ne yasa su wannan shirkar shi ne yasa su wannan tabarrukin na ƙarya na biyu wa ma ta hayar amsu bitan san zuciya sun mayar da abin wani kamfani da suke samun kuɗin shiga suna tatar bayan Allah ba ka so ya kauce ba ka so ya rushe ba ta so ya rushe ko ba ka so a tambaye su haraji a kamfanin ma ta hayar amsu da haka duk wanda ya jira kan wannan sarkokin ɗaya shi ne ko sai na kare matsayin iyaye da kakanni don sun yi bai yarda kuma a ce ba kyau ba shi ne in yadda da'una illa zanna a shi ne malamin su suka ce illa zanna ai illa husna zanni bi a wa ajdadihim kawai sai su zato su shawa iya da kakanni da haka su yarda ba a ce abin da iyayensu da kakanni suka ba daidai bane ba ba ta hawal amfus abu na biyu mutum da suka samu na shugabanci ba ta so ya kauce musu da haka ba ta so a hana mutane kuma kan mutane ya waye kansu su na shirka da in kan mutane ya waye wa za su bauta in kan mutane ya waye wa za su kata to shi ne sai shi kyale mutane kan cikin duhu don su su ci gaba da tafiya duk wahala ta kalawar jikin kasa da ake so ba za su shiga ba sani ba don wanda yake biya ayansa makaranta daban wanda yake kai shi maka duk shekara daban wanda yake biya masa umara daban wanda yake kaza daban wanda yake riga daban kowanne an farlanta masa cikin muridai ga abin da zai ko ba shi ya yayi ko fata ta yayo a abin da zai ce ko fata ta za a je a cikin keji shi ya amfana ne in baka yi fatar shi zai kana da yunwa amma sai ka yi ma jirgi a can gurin cewa ai ba komai ولقد جاءهم من ربهم الهدى حقيقة شريعة تعظم مثل الأوجان قبل جديد شيء واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم me za ka shiga ta? su a cikin ko waɗannan ababe guda uku da Allah da al'ujja da almanat da dukkan su neman tabarruki ne za a tabbata miki shi ta tabarruki ɗin nan zai buɗe kofa ko ta siriya ko kuma ta sarle siriya shine idan ka nemi albarka wurin abin da yake albarka kamar yadda muka faɗa mafi albarka a duk duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam? to a lokacin da ya rasa sahabbai sun nemi albarka da shi sun tabarruki da shi to sun yi tabarruki da shi don samun albarka to ita albarkar nan iri biyu ce albarkar duniya da albarka ta lahira sannan kuma nau'in abin da ake neman albarka da shi din shi ma zai zama iri biyu amma abin da sai lokacin rayuwar annabi ne za a yi tabarruki da shi amma abin da har bayan rayuwarsa abin da ko lokacin rayuwarsa ana tabarruki da shi shine yin imani imani da annabi ana tabarruki da wannan imanin da kai da shi da soyayyar da ake masa ana neman albarkar imanin albarkar soyayya din don a amfana da ta bibita shiryansa kalban sakon da zo da shi alqur'ani mafi girman sakon da annabi zo da shi alqur'ani to alqur'ani kuma albarka ne to ka nemi albarkar qur'ani ta hanyar karanta shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun to amma haka addu'arsa ana neman albarka da addu'ar sa jin sautin sa kamar da muka faɗa san ruwan da ya rage ko ruwan da ya alwala da shi duk ana neman albarka da wannan amma yanzu san ruwan da ya rage ko san ruwan da ya alwala da shi tunda baya nan babu to su saboda haka kaga wannan idan mutum ya bi duk abin da yake mai albarka ne ma albarkar wannan abin ka je garin makka dan albarkar wannan ɗakin in ce kai abin da Allah ke kai idan ka je dan albarkar ɗaki ya za ka ga ma albarkar ya ga da wasu ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ka kawo ruwan zanga ka kiyaye dokar Allah a wajen yanzu ka nemi albarkar masu kenan idan ka je Madina ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi tahiyatul masjid bayan ka gama ka je ka sallama ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi masa salati in ka ma albarkar Madina ka ma albarkar wannan masallacin kenan ka halarci sallan jami'a masallacin ka ma albarkar masallacin kenan ana karatun Qur'ani ko na hadisi ka zauna ko minti biyar ne ka ma albarkar wannan wurin ko wannan hanyar ake neman albarka ba wai ka je ba ka shafi bangon masallacin ka sai shafa a jikinka an yi tunin kai kawai ba abin da kai amma to sallah a masallacin ka ne ma albarka ka yi karatun qur'ani a masallacin ka ne ma albarka ka ji wani darasi a wurin ka ne ma albarka musamman lokacin zaman ka na Madina kar ka yadda sallar dan in ce ka ya same ka a wani wuri wanda ba masallacin annabi ba kada duk wanda ya salla a can gurin a san ya samu irin ta sai ya yi dubu ba sallan nan dubu ai ba wasa mutum saboda haka bai kamata ka je kana kwana a makwancin alazai a makwancin alazai kana tabbacin ka abin da dame ka lalle in barci ya kama ka yi ma cikin masallacin ko yan kiran sallah za a tafi ka ka tashi sallolin guda biyar duk kana a masallacin annabi yanzu ka nemi albarka wurin kenan masjid ya ka ka neman albarka ka kai ziyara masallacin ka yi tahiyatul masjid ka nemi albarka wajen kenan to duk wannan hanyoyin da ake neman albarka din kenan Ba albarkar wuri ga ake nema amma zai da muka ce kaba wuri ne mai albarka to sai ka je neman albarkar wurin sai ka je ka sa kuma kaba kai ka dawo ba da wani ba komai ka nema albarka kenan ka nema albarka hanyar da kai da ake neman albarka an je madina wuri ne neman albarka shi ke yin sallah ko daya a masallacin annabi kana neman albarka ba ka nema ba ba ka durin da yake da albarka kuma sai ka ba hanyar da ake nema albarka Kina fatan kun fahimci wannan kula da kyau عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هنين ونحن هدفاء احد بكفر عن كرقو حديثي لابو واقد الليثي سننت الحارث ابن ابو صحابينا للصلاة يا متى كلا كل كتل كتل باين هجرة مثل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun fita tare da annabi zira da mutum tabbata gare shi ila hunaini zuwa yakin hunain wato bayan fatahu maka kenan wajen yakar kabilan hawazi mun fita tare da annabi zuwa ga hunaini wa nahnu hudaka'u ahadin bi kufr a lokacin muna dab da shiga musulunci mu da shiga musulunci ba walil mushrikina sudratun yakufuna indaha mushrikai kuwa suna da wata magariya wadda take ya kukuna inda hatuna da zuntar ta ba ta rabuwa da ita wa yanutuna biha aslihatahum suna rataye su a jikin rassanta yukalu laha zatu anwar suna kiranta mai maratayen ita wannan magariyar da suna rataye su a jiki in za su yaki suna neman albarkar wannan magariya suna kudurai in har sun rataye su a nan suka ɗauki makaman suka tafi yaƙi za su ci nasara su musulkai ne suka da wannan itace yanzu ka ganin gudun sun nemi tabarriki to na farko sun tabbatar da albarka a jikin ne magariya ta ce musu tara kai kuma suka nemi yadda ake neman albarka ne a yi ne a rataye makami a wajen duk tabbatar da albarkar da hanyar da aka zo wajen neman duba ke musu kamarar na bi sidratin mu ma muna cikin tafiya sai muka wuce ta wata magariyar daban ba ta su ba wa kunna sai muka ce ya rasulullah ij'al allana zata anwaqin wa lahum zatu anwa mu ma ka sanya mana mai maratayai kamar yadda kafirai suke da mai maratayai su mu rataye maka musu mu ma ba far muna wata irin magariya mai dan dama dama mu rataye maka ba kaga ake yi ta ce dama tana farkon shiga musulunci kaga ba za ku zargi shiga nan gudu فقال صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allahu akbar annabi na faɗin wannan saboda nuna mamakin abu haka yake ko to subhanallah ko yace Allahu akbar idan abu ya ba mamaki ko yace subhanallah ko yace Allahu akbar kun gane ko yakan faɗi subhanallah dan ya tsarkake Allah daga abin da kamar da wutar riwaya ta nuna ya mukan ce Allah ya ce subhanallah ya tsarkake Allah daga abin da aka sa masa wato ya nuna neman a sa wannan da matar su shirka ne haka Allah na bukatar mu tsarkake shi daga mai abokin tarayya sai ce subhanallah a wata riwaya a wata riwaya fa Allahu akbar yani Allahu akbar mimma tushrikuna bihi amma bai sarraha maganar ba sallallahu alaihi wa sallam yake inna sunan lalle wannan ita ce hanya ko lalle hanyoyin da suka gabata kenan kuntum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila li musa yake wallahi kun fadi abin da banu isra'ilawa suka faɗa ga musa suka ce da shi ija allana ilahan kama lahum yayin da suka zo ga mutanen wani gari suna bauta gunki sai suka ce annabi Musa idza Allah la ilaha ko ma samu mana wani gunki mun rinka bauta maka dan bukatun kurkuta kama lahum aliha kamar da wannan kayawan suke da dan gunkin su qala innakum qaumun tajhalun annabi Musa alaihi salam ce innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne jahilai suna jahiltar wato al'amarin ubangiji annabi ce la tarkabunna sunana man kana qablakum wallahi da ma sai kun bibici hanyoyin waɗanda suka rigaye ku shirin abin da suka yi na ƙarfa sai an samu waɗansu suna danganta kansa wannan al'umma su ma sun yi irinta yanzu a nan gurin mahallin sahi a nan gurin shine sun nemi albarkar mai malariya da bayan ko ba ita kuma annabi ya nuna wannan abin menene shirka ne suka san ta shi daidai zai قلتم الذين kama kalin قال Isra'ila da Musa. duk da cewa abinda banu isra'ila suka shaida uwan musa shine me اجعل lana ilahan kama lahum aliha su ko abinda waɗannan suka ce da shi ija lana zata anwaqin kama lahum zata anwaqin lafazzan su ta bamban amma ma'anar ɗaya shi yasa suke cewa تغيير الأسماء لا يغير الحقائق canza suna ba a canza zatin abu yanzu abu idan ya zama zatin katarna ne sai aka ba su wannan suna ya saba da shi ko kuma kana so dole ka samu mutanen shi da kazo a maimakon ka canja shi ba daga barna bai koma gyara ka farka a barna ka amma sai ka canja masa suna canja sunan ya sai daga barna shi ne ma'anan tagayyurul asma la yuzayyirul haqa'iq canja suna ba ya canja zati ina fata mun fahimta yanzu kaga abin da suka faɗa daban-daban amma dai ma'anar dukkan dai manufar shi ne ce domin kowanne dai ya nemi a sa masa wani abu da zai mayar da al'amarin ta gare shi wajen lafiya nasara ko rikin ta gare shi inda wannan shi ne ainihin kirki wannan hadisi rawar tirmidhi wa sahahu malaikatu fihi mata'il al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin najmi mun fahimci fassaran ayan nan ta cikin suratul najmi ra'aytum allata wal uzza da abin da ya biyo bayan ta tsaniyatu mas'ala ta biyu ma'rifatu suratul amri allazi talabu mun gane surar abin da su suka nema asaniyatu wato da suka ce ija Allah na za ta mawatan ko mun gane sun ne mutabarruki ne da wata dukiya a ba su wani abu mai albarka ne mutabarruki ne shi amma sun san aikata ko ba su aikata ba ba su aikata ba neman abin kawai suka yi الثالثة مسألة أكو كونهم لم يفعلوا أحسن سي ورد سعيدة تغنى أبو باء إن ديني ماني كوي الرابعة مسألة تهدو كونهم قصدوا التقرب إلى nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar hakan. da zannihim annahu yuhibbuhu da kansu Allah na kan abin da su sun jahilci abin yadda yake al-khamisatu mas'ala ta biyar annahum idza jahilu hadha wa ghayruhum awla bil jahl in ya zanto cikin bai an samu wanda ya jahilci wannan matsalar da wanda zai zo baya aiki ya tantance da jahilci wannan da haka yanzu an samu wani malami ya jahilci wannan zai zama abin mamaki ga ta abubuwa kudin da laifi ma sun jahilta an gane ku ma'ana sai dai sun jahilcin sun a lokacin suna farkon musulunci yakan sa cewa muna farkon musulunci wannan ya nuna sahabban da suka daɗe a cikin musulunci su da su ga cikin wannan gayar ba suka cikin wannan suka ce idan Allah na ya kana wato duka ga dan abin nan da suka faɗa ta ba mun da musulunci saboda karantin ilimin su as-sadisatu mas'ala ta kida anna lahum min al-hasanati wal wa'd bil maghfirati ma laysa li ghayrihim su sahabbai suna da alkawari da Allah ya yi musu na gafara suna da alkawali da aka yi musu suna da ayyukan kirki da suka yi masu tarin yawa ma laifin da gwarin irin wanda wannan su ba ya da shi da haka su faɗin wannan kalmar ba zai kawo musu ba saboda ne saboda suna da rinjaye na hasanatu kuma suna da alkawali da Allah ya yi da cewa ya yi musu gafara wa radiyallahu anhum wa radwan wa ada Allahu alladhina amanu wa min salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ya riga musu alkawarin gafara ko sun furta ba komai sai dai ya zama koyarwa da na baya sai a faɗakar da su a nuna ba daidai bane ba kun gane ku ba wai dan Allah ya kama su da abin mutum da Allah ya musu gafara السابعة مسألة بكي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم annabi bai ba su uzuri ba yayi su sun da zafin shiga musulunci ne bari mu yi mu kyale su bal radda alaihim annabi ya mayar musu da martani nan take بقوله ده مجمع الفتيوة الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم غلظ الأمر بهذه الثلاث كان الذي يتخوف فعلتي لو أن أبو يبدأكم أبو نفركو الله أكبر لين هنا كلمة أبو نفسكي أبو نبي إنها السنن سوى تفرك وأن سنة قفاتني سنة يهود نصارى sun kuwa san ayoyin Qur'ani sun sauka suna wato sakamakon mummunan da Yahudu da Nasara abu na hudu da yake da tattabi ummatan da Allah uku kai yake da tattabi ummatan da man kana qablakum الثانية مسألة تتفت الأمر الكبير الأمر من جرمة وهو المقصود عند سين بطل منفى أنه أكبر أن تربهم كطلب بني إسرائيل Idan musu cewa abin nan da suka nema na a sanya musu dukiya mai marataye daidai yake da abin da banu Isra'ilawa suka nema ga Musa da suka ce iza Allah na ila. Su kaga sun kare abin kenan. sai da annabi ce ba ko mutarkai ne saboda ya san sun jahilci abin saboda jahilci yana hana a sauke mutum hukunci a kansa kun gane ko التاسعة مسألة ترى أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع وقت مع مع دقته ذكر وخفائه على أولئك wato an na nazara haza kore dukkan wani abu din nan makamantin wannan da aka kore yin ma'ana la ilaha illallah yana da gaskiya abinda da kalmar la ilaha illallah ta kunta sun ka faɗi ta matakar baka kore albarka ga abinda ba da ita ba daga kore neman tabarruki ga abin da ba a neman ta tabarruki da shi ba irin su kawo ka faɗe ta ba kenan idan baka tabbatar da hakikalin ma'anar ta ba ma a dukkasihi tare da moriwar abin tare da kasancewar abin wani abu na lungu da kafa'ihi da koyuwarsa ala ula'ika da waɗancan mutane na farko al'akiratu mas'ala ta goma annahu halaka alal fitya wa huwa la illa li maslahatin annabi ya yi rantsuwa kafin ya bada fatawa annabi ko baya yin rantsuwa sai yana ko maslaha yake kuntum dallabi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila da musa وهذه أثر قول هادية أثر مسألة تساقع أن الشرك فيه أكبر وأكبر بل لي في أطيب الضباء أطيب كرما لأنهم لم يرتبوا بهذا أظن بصحاب ذلك فلا بسير الضباء شارم كنن أظن بسك نعمة سواء ذات أنوات أي بس ذات أي كتابة فقم سواء ذات أنواع شكرا وما كربا ذات أي كتابة يا دومي shi ne nuna shirka ko ba ko karama الثانية عشرة مسألة تقوم شابه قوله ونحن yace abin ya faru din ya faru ne lokacin muna shiga musulunci da mun daɗe da barin kafirci ba anna ghayrahum la yajalu zalika anan za fahimci wannan su daga cikin sahabbai wanda ba ta babban shiga musulunci ba ko ba su jahilci wannan ba wanda ya jahilci wannan shine wanda bai daɗe da shiga musulunci ba shan su da isa ta gaba da suka tarayya wajen cewa idan Allah na zaka mawata a'a wanda ba dade da shiga musulunci ba kun gane ko الثالثة عشرة مسألة تساؤك التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه wato a ce idan wajen baka mamaki ka iya kabbara ka ce Allahu Akbar khilafan liman karihahu wannan sabanin wanda suke ganin kadin hakan makaruhi ne ba su dalilin karhanci الرابعة عشر مسألة تسعة دي تسعة تسعة هدو كسب الزرائع كيف ذكر ما تكبر تسرك جون ما جنب ذكر فلا ما يترك من ذي لبعة كيف تكون تكون جيرة من ذكرك أما إذا كنت ما جنب عمل يا أنس يا مصر إنكاري أتنفع شو تيسي لي أتشرك صلى الله عليه وسلم الخامسة عشرة مسألة تسعة دير أن لا يؤمن تشبه بآل الجاهلية هل dangane da yin kamanceceniya da mutanen jahiliya as-sadisa saka ashar mas'ala ta sha shida al-ghadabu inda ta'limi ba halatta kai fushi a wurin koyarwa in halin fushin ya kama da zafi amma ba kullum ba ka ɗauki zafi yau gobe kuma ga abin nan a ciza a buta a ciza a buta in zafi kullum baya kawo amfani ba su wannan yi tunanin da wata matsala da wani malamin ke ba da labari a Madina a da sansa mutumin wani kauye ne shi amma yana koyarwa a jami'a da aka hutu sai tafi kauye to sai zan koyar zuwa masallaci ranar juma'a kafin a yi hutu ba ya dan yi wa'azi ya fadakar da mutane haka kan su kalmar bayan sallah ya fadakar da mutane to da yake malami ne ya san abin da yake wajen fadakar wata akwai tausasawa musamman tun da mutanen karkara suna bukatan usulubi na jan hankali ya gama wa'azi wata rana zai fita sauran bacci ne kirayo yace wai da Allah ka da Allah wani ya faɗa wani malami da yake maka azuku ne ta kuma banki ne da ada wa banki sai ne da a gaban banki shi Allah ka kawai da da kawai sun wuta sai kuma yanzu yake yana da guda biyu da wuta da aljanna in ka kullun sai da magana wuta sai shi da aka Allah ka wuta kawai ne wato dan zafi ne da yake السابعة عشرة مسألة تقوم مشابك القاعدة الكلية سوف القاعدة جمانية لقوله بفتن فإنها السنن lalle abu ne da ya maimaitu abin da kawai za ka dace fasala kenan in ban da fasalan dan yin ba kaman da lalle abu ne mai maimaituwa shi abin da ba yana cikin kuma kamar ya zama ta ka'ida الثامنة عشرة مسألة تسعة فقط أن هذا علم من أعلام النبوة وأن علامة تكون علم من النبوة بكونه وقع كما أخبر لكن سورة أبن يا فاروق ميدا أن النبي بعد الأبادي الذي في لتتبعن سنن من كان قبلكم ya faɗi wannan kafin abin ya faru a yanzu yau abin yana faruwa da zama gaskata annan sallallahu ba zai ce wallahi sai an samu cikin al'ummar nan waɗansu sun bi tafarki na gudu dan tsara. wajen yin aiki irin nasu wajen gina masallatai a makabarta wajen tabarruki da kabarin da an bayi wajen ɗaukar ƙasar wajen gina masu sama kima yanzu shi wannan bai faru ba wannan ya zama alama kenan na annabi a wannan hadisin kansa wannan annabi ya ce da malakai ta gurin da sama da man kana qablakum lokacin da ya faru abin bai faru amma yanzu abin da tana faruwa muna gani التاسعة عشرة مسألة تسعة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا duk abin da Allah ya zargi Yahudu da Nasara a cikin Alkur'ani ba faɗin shi da ya domin mu dan kar mu aikata ba wai kawai dan ya kosar da yawan mu ta labari ba sai dan ya sadakar da mu kan aikata العشرون مسألة عشر أنه مكرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر a su tabbatacce a wurin sahabbai ita ibada ana gina ta ne kan umarni a ina muka fahimci wannan sun ga mutanen nan suna zuwa suna da bishiya ta neman albarka inda ibada ana yin ta da son zuciya ko fa fa'altu kama ra'aytun nasa ya fa'aluna da kun ne mun annabi da sai da shi amma suka ta annabi ne iza Allah na za zata anwafin kama lahum za ka anwabe duka fitoyi nan da yawa su zaɓo da suka dama mana amma sun san inda ibada za a yi ta nemi umarni da gaida ta zaga mai sun ka sa annabi ta mana dukiyar mu mami wato to wanda ya nuna kenan sai annabi ya nuna wannan abin kuskure ne a ce ba a ibada da mai da zuciya da san zuciya za su gina da su sun fada azan azan amma sai suka yi tambaya kafin su aikata bambancin mutanen da kenan da na yanzu bambancin mummunan farko da mummunan yanzu kafin su aikata za su tambaya me hukuncin kaza ya zan yi in yi kaza in ya halatta sai halatta in bai halatta da shi kenan dama bai riga ya fara bayyana san amma na yanzu ya shekara goma yana abu ko ya shekara biyu ko ya kaza ce malam ni ne ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne hukunci ka ce masa ya halatta ka halatta masa haram ka masa ya halatta ba kuma ku yi tijani ni ya zai idan ya yi shekara biyar ko shida na yi shi yasa ko cikin tambayar sai ya maka dabara sai ya baka kan hanci ne hukuncin da ba ai ya halatta ko abin da yake so ka kai shi eh, aikin da ya baka sai eh kawai tun da haka ka faɗa ba duk abin da za ka faɗa kin kira ka sai kun yi tijani mutum fahimci annal ibadatu mabulaha alal amri fa tara tambihu. tanbihu zan zanto a cikin wannan akwai fadakarwa ala masailil qabri daga tambayoyin kabari wa anan wurin malamai suna da kuke malamai yi mahaifi Muhammad bin Abdul Wahab wa a wannan ma za mu fahimci a ce za a yi tambayan kabari tambayoyin nan guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka amma man rabbuka inda za a ce man rabbuka yake tawazihun wannan ai za a bukatan ne wani bayani duk za ka fahimci wannan wa amma min ikhbarihi da wa amma gani. wa amma man nabiyuka ka fadin sa cewa man nabiyuka min ikhbarihi bi anba'il ghaibi saboda annabi ya ba da labarin abin da zai zo na gaibi yake da tattabi unna kana da man kana qablakum sai muka fahimci waye ke da ikon ba da labarin gaibi annabi kaga wannan ya kunshi man nabiyuka kenan wa amma ma dinuka amma faɗin ma dinuka wannan kodin ija Allah na ilahan kama da aliha wato sun za su yi ibada kenan sannan za a tambaye mutum addini ya kamata mutum yi tun da haka ne ba zai abin nan sai ga ɗan kulki nema abin bauta da mutum alhadi ya tasar alhadi ya tura ibrun mas'ala ta sha ɗaya أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين من لا تفرس اليهود والنصارى أبو الجيل وما تفرس المشركين الثانية والعشرون مسألة عشرين دقيقة أن المنتقل من الباطل الذي إفاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة قالوا أن المنتقل من الباطل دقوا بيده وتفرنا allazi itadahu qalbuhu wanda zuciyarsa ta saba da irin wannan barnar la yu'minu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba a amintuwa ya zanto akwai ragowar wani saura na wannan al'ada a zuciyarsa wato ba wai ne in ka fita daga abu za a ce ka rabu da shi gaba daya kuma sai hankali da karatu da luluntar abin nan kafin ka iya rabuwa da shi gaba daya amma haka ba sai ka dade kana abu ka dade kana tunna a bayan za a cikin maganganun ka da ayyukan kuma na sama ko dan in surkoki an kanana haka in ta yi ban bako za ka yi jawabi ka kana ta mutare dan Allah da annabi ku gaba dan Allah da annabi ku kuka da da sauran ki ai za ka ci dan Allah ne shi kai wannan duk zai tana ne to a fakulan a cikin ayyukan mu ba za ka iya rabuwa da shi gaba ɗaya ba sai a hankali sai da karatu sai yasa ba abin da zai sa ko mutum ya ce ya gane sunna ba za a inda ake karatu wallahi bai gane ba abin da ya gane wai kai ka saka dan kawai mutum ya daina a ya ce bai dada kaza bai dada da dalilan su bai dada shi ne ake wani dai abu da ake rashi da ne ce bai dada shi ba kawai shi ya zama ahlus sunna ai ya la ilaha ne yanzu da ake nema yi illallah da mutumin da ya la ilaha kawai da illallah ba ya da karfin da mutum shi ka kai mutum ya daga kawai da ya fahimci suna ya zauna a gida ai alhamdulillah ai mun fahimta in ya ja mutane bandiri ya yi dariya ya ji mutanen kai ma yanzu kana da suka wata shirka baka sani ba to ga dai fahadi wuce ya Allah na zaka na wadin kamalahum sun a kanke nan lokacin ba da haka kenan mutum idan ya bar wata barna ba ka iya amintuwa ɗari bisa ɗari cewa ba da ragowar wannan barnar a cikin zuciyarsa sai a hankali bai kaunin ya mutum da gashi fahimta wani hannu da sa'o tsarin jikubirin da abin da suka fi subhanahu alhamdulillah abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada akwai wanda muka kuskure ko duk mun harshe Allah ya tafi mana assalamu alaikum